nan zikiri na la ilaha illallahu ko ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda ya faɗi wannan sau ɗari da safe ya faɗi sau ɗari da yamma sammu ko sihiri ko cutar shaiɗanin aljani ko shaiɗanin mutum ko maita ko sharri mai hasada bai kaiwa gare shi bai kaiwa gare shi Allah zai ba shi kariya dalilin ya faɗi wannan kalmomi guda ɗari idan mutum na da uzuri yana da sauri ko a halin tafiya yana iya karanta wannan kalmomi sau goma akwai hadisi da ya zo da shi sau goma yana waninta sau ɗari akwai uzuri ko kuma ya karanta su sau sha ɗaya ko sau ishirin da biyar ko ko ya karanta sau talatin da uku ya danganta daga yadda yanayin lokaci ya bada yadda ke akwai uzurori da ake yanke wato al'amarin salloli na farilla mai hudu a maida ta biyu to haka kuma zikirorin su ma ake yanke su idan akwai wani uzuri yana daga cikin manya-manyan magungunan sihiri yana daga cikin manya-manyan magungunan wato baki kun san baki da irin tasirin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sulusa mana ya ummati ba da kitabillahi wa qadrihi min al ayn wal anfus kashi biyu bisa mace-macen al'ummata bayan hukuncin Allah da kadarorin shi mafi yawa baki ne da hasadoji suke kai mutum rami annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal aina la yudkhilu ar-rajula al wa yudkhilu al-ibla kidra wato wato kaga kandun baka yana iya saka mutum rami ai yana iya kisa ya kashe mutum kuma yana iya kashe dabba ma ita ma ya halakar da ita dalilin wani mai kandun baka ya yi magana ko mai hasada ya sa idon shi ya kalli abu amma wanda ya wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu sau goma nan ko sau ɗari da ƙarfin Allah ya fi ƙarfin mai baki ya fi ƙarfin mai kandu ya fi ƙarfin mai hasada annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana irin tasirin sihiri da yadda sihiri yake da yadda mutane suke takama da shi a wannan kwanukan ko na irin abu ɗan ƙanƙanin abu sihiri sihiri an ambaci kalmar sihiri da tasirin ta cikin alkur'ani wurare da dama wurare da dama da irin tasirin shi kuma wato kasancewar musulmi na neman kariya baka san ba wane ne yake da mugun tunani a kanka ka huta in allah ya baka iko duk sallar asubahi za ka yi wannan guda ɗari duk sallar magarba za ka yi wannan guda ɗari ina ƙara tuna mana manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al'ainu haqqun law kana shay'an sabiqul qadr la sabaqathu al'ain kandin baka gaskiya ne da akwai abin da ke rigan kadara ga dan adam da kandun baka ya riga tashi wannan kariya ta fuskar wannan ibada mai fa'idoji da yawa ga fa'idoji na kariya daga sharri ga fa'idoji na manyan ibada ga fa'ida ta samun kwanciyar hankali da natsuwa ga fa'ida ta yi ne a cikin irin wannan ibadoji mu daina mantawa da irin wannan in ba mu iya sau ɗari mu samu mu yi sau goma in ba mu iya sau goma ko da sau ɗaya A halin tafiya ko uzuri ko rashin lafiya mutum ya samu yayi yi babban al'amari kuma in yayi ikhlasi Allah zai bashi lada cikakka sannan kuma ya bashi kariya daga abubuwan can da yake jin tsoro babu wata kariya sai ta Allah babu wani mutum mai bada kariya ko wane ne babu wani abin da ke bada kariya ko mine ne in ba kariya Allah subhanahu wa ta'ala ba in mutum ya samu kariya Allah kariya ta tabbata in kawai ya faki ga wani abin da ba Allah ba to ya taɓe kamata ya dogaran kowane bawa dogaro na kwarai ya zamo ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya kasance an samu abin da aka nufa a cikin bauta ma Allah da wannan nau'in ibada muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya aminta da mu Allah ya ba mu alkhairi duniya da lahira haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. 3 tafarkin rayuwa.